أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren bakwai ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 11 ga watan mai shekara ta 2008 muna karatun littafin sahihul bayan wato kasad na shida wato kasad na biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan ainihin da ake insha Allah. bayan wannan muna ainihin wato sanar da jama'a cewa yayin da muka kare bad'ul wahayi wadda ita ce muqaddima ta Imam Bukhari wadda hadisai ne ayoyi ne ya kawo domin su wakilci ainihin wannan muqaddimar tashi in Allah madaukakin sarki ya so za mu yi abin da Bahaushe yake kira waiwaye adan tafiya abin da muke nufi da waiwaye adon tafiya shine za mu ainihin wato biyo baya mu ga abubuwan da muka tattauno mu tunasar mu faɗakar sannan sai mu gini sai mu ainihin ɗora abin da za a ci gaba insha Allahu ta'ala don haka a yau ba karatun ne za a ci gaba ba sai an tsaya an yi khitamuhu misk wato ƙarshen tattaunawar da aka yi da hadisai da ayoyi da matsalolin da aka tattauna su ne za mu ba ainihin mu tattauna su insha Allah ta'ala kamar yadda muka faɗi a baya an tunasashe mu cewa taken ainihin da muka sa wannan karatu namu da kuma duk wani karatun hadisi da muke shi ne karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi to haka abin yake insha Allah ta'ala idan jama'a musulmi ba su manta ba a kasar na hudu da muka karanto wanda shine ya cike ƙarshen badul wahayi mun tattauna ainihin wasu matsaloli game da hadisin waraka da hadisin abdullah dan abbas da ainihin makamantansu waɗanda waɗannan hadisai su ne suka ainihin cike mana wannan karatu har zuwa abin da muke fatan mu ɗora a yau insha Allah ta'ala imam bukhari kamar da muka faɗi bayan da ya bismillah sai rinka kawo ayoyi da ainihin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi wata mukaddima ta ya bayyana manufofin shi ba saboda tun farko littafin nashi ya ce zai yi shi ne dangane da rayuwa da kuma ayyukan manzon Allah da sunnonin shi sallallahu alaihi wasallama don haka menene ya fara faruwa ga Muhammad dan Abdullahi a matsayin shi na Rasulullahi abu na farko da ya fara faruwa gare shi shine wahayi don haka bukhari yace bismillahir rahmanir rahim sai ce bad'ul wahayi al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace a hakikanin al'amari bukhari bai rubuta kitabu bad'il wahayi ba ma ba dan goyi ba saboda wannan ya tsaya mishi matsayin muqaddima ne muqaddima ko a littafi ba a sa mata kitabu kaza sai an gama muqaddima sannan ake fara cewa kitabu dan haka kitabu na farko da ya fara faruwa cikin sahihul bukhari a hakika shine kitabul imani wanda zamu tashi akan shin Allah so ko yau ko kuma karatu mai zuwa amma a karatuttukan da muka yi a baya jama'a mun ji asalin tarihin wahayi tun daga zamanin annabawa a idda mala ya kawo mana aya alqur'ani da take bayyana cewa yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi haka aka yi wa annabawa waɗanda suke kafin shi tun daga zamanin annabi Nuhu da waɗanda suka zo bayan annabi Nuhu. Wannan aya sai ta ishara akan cewa annabi Nuhu shine manzon Allah na farko da aka fara wahayi a duniyan nan kenan. Haka abin yake. A cikin manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya aiko a duniyan nan, to Nuhu shine manzo annabi na farko wanda aka yi mishi wahayi a matsayin shi na manzo a matsayin shi na annabi ya tashi ainihin ya shiryar da al'umma bayan shi an ta samun annabawa sun ta zuwa bayan shi har aka zo aka samu manya-manya daga ciki irin su Ibrahim aka zo aka samu irin su Shu'aibu aka samu irin su Musa aka samu irin su Isa su Salihu su Hudu da makamantansu har aka cike da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a kun ga albarkacin karatun hadisi kenan in ba karatun hadisi ba ina za mu ji a ɗauke mu a kai mu tarihin farkon yadda saƙon Allah ya fara zuwa wurin ɗan adam a duniyan nan babu wani littafin tarihi a duniya in ka cire alkur'ani da littattafan tarihi na musulunci waɗanda suka ba da labarin wannan sai alkur'ani sai sunna albarka karatun hadisin kenan albarka ɗaukowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan dukkan wani malamin tarihi da zaka je ka samu babu yadda zaka ga ya zo ne maka tarihin yadda saƙo da zumunci ya fara faruwa tsakanin Allah maɗaukakin sarki zuwa ga bayin shi a wannan duniya don ya shiryar da su sai in kana karanta alkur'ani da hadisi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sa'an nan kuma mun ji tattaunawa dangane da niyya jama'a cewa niyya wajibi ne a tsarkake ta ya zama duk abin da za a yi za a yi saboda Allah ba don komi ba don haka Allah yake nema da yake cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad ana neman ikhlasi tsarki a wajen yin addini yi saboda Allah abin da ake nema kenan wannan shi ke dawwamar da abu jama'a sadda imam malik ya rubuta muwatta an rubuta littattafai da yawa aka sa musu muwatta don a yi karo da maliku da inda maliku ya kulla babu ya ce babin kaza sai malaman hassada sai su kulla sai su ce babin kaza aka yi juyin duniya imam malik ya raddi ma ice kai ce bai da lokacin raddi shi dai yana da lokacin ya rubuta abin da ya sani amma bai da lokacin ya rubuta abin da ya sani kuma wani ya ce haka ba daidai ba ne shi kuma imam malik ya tashi ya kara wannan abu ya ce abin da ya faɗi tun farko shi ne abin da ya riga ya sani yanzu me ake nema ya sake faɗi aka juyin duniya ƙarshe sai imam malik ya tofa wata kalma kwaya ɗaya ya ce ni na san cewa da shan allah shi ke tashi iya abin da imam malik ya faɗi kenan ma'ana in dan allah kai muwaɗarka allah zai rayar da muwaɗarka in ba dan allah ba fa haka aka waye gari jama'a duk wani littafi da aka yi shi don ya karo da muwatsa ta imam malik Allah ya batar da shi ba a san inda waɗannan littafan suke ba sai Allah ya rayar da muwatsar imam malik yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu me yasa saboda imam malik shi bai rubuta don ya wani rabbi ba shi bai tashi ya karantar don ya faɗa da wani ba ya tashi ya karantar da abin da ya sani ne sannan kuma saboda waye saboda Allah ya amma fakar ku manta sadda ya muwaɗa cewa aka yi riya ce cewa kai so yake nuna ya iya so yake nuna shi ne so ake nuna kaza amma da yake zato ne da kuma mugun tsammani suka yi mishi shi a zuciyar shi dan Allah ya kun ga Allah ya tabbatar da aikin ga muwatta har Allah ya tattaro ta a yau ya tara wa manya-manyan malamai dukkan riwayoyin muwatta a duniya aka samu babban malami a Sheikh Ainin Salim ya tattara ta ta hakikinta a mujalladi biyar ya aka yi Allah ya tsare ta shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu saboda tsarkin zuciya don haka dashen Allah shi ke tashi ku ɗauki wannan salon magana daga imamu malik akan wa'azinku da karantarwarku don Allah kuke yi eh to masu hasada masu raddi masu cewa ba don Allah kuke ba kar su dame ku ya zama ku dai ku san don Allah kuke yi imamin bukhari abin da yake ishara kenan a wannan littafin cewa saboda Allah ya yi shi dan haka al-Imam Ibn al-Mahdi wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Imam al-Bukhari ko sama da haka ma yake cewa ya so a ce duk wanda zai rubuta littafi ya fara da innamal a'malu binniyat yace ba dan koyo ba dan ya nuna tsarki a cikin aikin shi Imam Shafi'i ko cewa ya wannan hadisi inda za a bi keke da keke zai shiga babi 70 na ilimi na yi mana bayani saba'in din ya kawo ta ne don irin yadda larabawa suke ba wai don iyakar saba'in din ba ma ma'ana zai shiga babin zakka zai shiga babin wanka zai shiga babin alwala zai shiga babin taimama zai shiga babin hajji to babukan musulunci ai sun fi guda saba'in idan kuka fahimci wannan jama'a jama'a duk wanda zai yi abu yayi saboda Allah to in kana yi saboda Allah kuma to abun duk da aka faɗi sabanin haka baya damun ka don haka an ruwaito al-imam al-bukhari aka zo aka ce mutane na zagin ka suna cewa kaza suna cewa kaza yace duk ku rabu da su da aka matsa sai yace ku sani da cewa da me yabona da me zagi na a wuri na ni duk ɗaya ne aka ce kamar yaya yace yo ni abin da nake ban yi dan ka yabe ni ba don haka yabanka baya ƙara min komai abin da nake ban yi don ka zage ni ba don haka zagin ka baya kara min komai ma'ana yabo da zagi baya canza shi daga yadda yake saboda haka jama'a yi saboda Allah shine babban makasudin da yasa al-Imam al-Bukhari ya gabatar da hadisin innamal a'malu binniyat ayyuka sai da niyya ina fatar mun gane sa'annan kuma sai bayani dangane da hanyoyin da wahayi yake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama hanyoyi ne masu yawa Allah ba da labarin wasu daga cikin alqur'ani sannan manzon Allah ba da labari a cikin waɗannan ainihin hadisai ko dai Allah madaukakin sarki ya magana da annabi sallallahu alaihi wasallama min wara'i hijabin kamar yadda yake cewa wa ma kana Allah ko wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin eh Allah baya magana da dan adam sai dai ya mishi wahayi ko kuma ya mishi ta bayan hijabi wahayi shine turo da mala'ika aiko da ta magana da shi kuma bayan hijabi ko ya da shi a mafarki ko kuma yayi da shi kamar yadda ya shi da shi a lailatul mi'raj ga Allah yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana jin magana Allah amma baya ganin shi akwai hijabi a tsakaninsu to ire-iren waɗannan na daga cikin hanyoyin sannan sai kuma hadisin ne zo ya ƙara mana wasu ar-ru'ya salihah Allah madaukakin sarki ya fara wa annabi da kyawawan mafarkai sa'annan kuma wani lokacin annabi yakan ji ƙara wadda za ta doɗe mishi duk wani dirin da zai ji a kunnen shi sakamakon haka sai ji sako ya fara sauka gare shi sadda wannan ƙarar da dirin din za ta yaye daga kunnen shi sai kuma ya ji ya haddace duk abin da aka faɗa mishi a wancan yanayin sannan kuma yana iya tuno waɗannan abubuwa tsaf kamar yadda suke waɗannan kaɗan ne daga cikin hanyoyin ainihin da Allah maɗaukakin sarki yake magana da annabi sallallahu alaihi wasallama ta ainihin hanyoyin wahayi sannan kuma a cikin karatuttukan da muka yi jama'a al'amari ya bayyana gare mu cewa mafarkin annabawa gaskiya ne haka mafi yawancin mafarkan salihai gaskiya ne duk inda annabi ya mafarki ya ga wani abu jama'a wannan abin da ya gani haka zai zo mishi tabbas kamar yadda muka ga Aisha ta faɗi abin zai zo ya faru kamar yadda gari yake wayewa ma'ana gari ya waye sai ka ga da abubuwan da kake ganin su dishi dishi haka ne ko ba haka ba sai ka ga sun tabbata ko don annabi ya ga abu a mafarki sai abin ya zo ya tabbata gare shi kuma karara sallallahu alaihi wa alihi sallama nassin alkur'ani ya tabbatar mana da wannan dangane da kissa ibrahim da ɗan shi isma'il a idda ya mafarki cewa yana yanka shi kuma allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mai da wannan umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallama haka ta faru gare shi yayi mafarkin abubuwa da yawa sai waɗannan abubuwa sai su tabbata daga ciki ya zo a cikin hadisin bukhari za mu zo mu karanta sa'ad da aka samu wasu fitinannun kafirai a jihufa suka gallabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusa da jidda garin su yake suka fitini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya addu'a a daidai lokacin kuma ya koma Madina Madina tana da mashashara da zazzabi da annoba sai annabi ya addu'a Allah ya dauke wannan annoba ta Madina ya koma da ita jihufa sai manzo Allah ya mafarki ya ga wata mahaukaciya da butsatsar kai haka ta tashi a guje daga Madina ta koma Jihufa da gari ya waye sai ya ce Allah ya amshi addu'ata mafarki ne amma hakikatan ne sai Allah ya fassara mishi mafarkin da wani wasu rumuz wasu alamomi waɗanda yake iya gane su to mafarkin salihai kuma mafi yawancin mafarkin gaskiya ne ba dan komi ba saboda da gwargwadon nagartakka da gaskiyarka a wajen magana da kuma gwargwadon yadda al'amuranka za su iya kasancewa gaskiya a mafarki shi yasa nake so in karanto mana wasu hadisai kwaya biyu daga cikin littafin riyadu salihina waɗanda waɗannan hadisai baki ɗayansu jama'a za mu zo mu karanta su a nan cikin sahihul bukhari amma ina son alakanta mana abin da muke magana a kai ne dan ka gane cewa alheri ne babba ka yi ƙoƙari ka zama mai gaskiya ka zama mutumin kirki domin Allah zai rinka nuna maka wasu abubuwa na bushara a cikin mafarki waɗanda za su rinka zama gaskiya a hakikanin al'amari wannan salihai da yawa sun ga haka sun ba da labari ya tabbata kamar yadda za mu zo mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a cikin babi na 131 a inda yace babu ru'ya wa ma ta'allaqu biha babin da ke bayanin mafarki da abubuwan da ke da alaka da mafarki din sai yace وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا اقترب الزمان إذا انتاشن دون لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ذكرني مفارك مؤمني يا زمك اليادي in tashin duniya ya matso ma'ana duk sadda mumini ya mafarki da wahala mafarkin bai tabbata ba da wahala abin ya zama akasin yadda ya gani wa ru'yal mu'min sai manzo Allah yace saboda matsayin mafarkin mumini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa annabta gaskiya ce baki dayanta don aka kasabta annabta kashi arba'in da shida kashi arba'in da shida na annabta an aka kasabta kashi ɗaya bisa arba'in da shida na gaskiyar annabta shine matsayin gaskiyar mafarkin mumini to kaga ko kashi ɗaya cikin arba'in da shida na annabta ai kashi ɗaya ma gaskiya ne ko to wannan matsayin gaskiyar kashi ɗaya na annabtar annabawa to matsayin gaskiyar mafarkin muminai kenan wa fi riwayatin a cikin wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisa mafi gaskiyar magana daga cikin ku wanda yake gaskiyar magana da gwargwadon gaskiyar magana ɗaya daga cikin ku da gwargwadon gaskiyar mafarkin shi idan kai koje ne mai sharara ƙarya haka za ka yi ta ganin mafarkan ƙarya ka tashi ka ga shareriyar mota a mafarki ka ga ana biki za a kai maka amarya ka ga ana kamfen za a kaddamar da kai gwamna sai ka tashi ka ganka a tsohuwar katifa ba komi ƙarya ne saboda makaryaci ne kai sai Allah nuna maka ƙarya a mafarki idan kuma kai ne gaskiya ne sai ka ga Allah yana ainihin nuna maka mafarkai na alheri masu faranta maka rai waɗanda kuma duk abin da ka gani ɗin nan to sai ya zo ya tabbata ina fatar mun gane Allah maraukakin sarki ya taimake mu wannan shine hadisin dama da nake muku ishara akai to sa'an nan kuma jama'a yana da matukar muhimmanci duk idda zaka tafi ka tafi da guzuri saboda mun ji cewa manzon Allah in zai tafi wancan ainihin ganawa da yake yana ɗiban guzuri ya ɗibi gwargwadon kwanakin da zai in ya lura guzuri ya ƙare sai ya sake ɗibo ya sake dawowa ya sake karɓo guzuri ya sake ɗibar wasu kwanakin sannan yana da muhimmanci idan mai gida zai yi tafiya ko zai yi wani balaguro ko ɗan yaya ne ya shaida wa iyali cewa ga inda zan je ga abin da zan yi ga sadda zan dawo ga abokan harkata ba don komai ba saboda in an ga shiru a san ina za a binciki bayani ba daidai ba ne a ce za ka yi tafiya ka ɓoye wa iyalinka ba daidai ba ne a ce iyalinka ba su san me kake ciki ba allahumma sai in mugun abu kake ciki wanda kuma ba a fatan mumini ya kasance a cikin mugun abu na rashin gaskiya amma ba haka ba za ka yi tafiya kaga Khadija ta san ina annabi zai je sallallahu alaihi wasallam ta san me zai yi ta san kwana nawa zai yi yanzu ko da ta ga shiru kenan kaga ta san ina za a bincike shi saboda haka magidanta in za a yi tafiya a rinka faɗa wa uwar gida da jama'ar gida cewa ga idda za a je ga abin da za a yi ga kwanakin da za a yi wannan shine abin da muke ɗauka a wannan gaba ta ainihin hadisi sannan waɗannan bayanai da muka karanta a cikin badu'ul wahayi sun tabbata mana da cewa mala'iku gaskiya ne akwai halitta da ake kira mala'iku nassin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ingantattun hadisai a cikin musnadul imam ahmad da sahihu muslim sun tabbatar da cewa haske Allah ya ɗiba yayi mala'iku kamar yadda Allah ya ɗibi harshen wuta yayi aljanu kamar yadda Allah ya ɗibi ƙasa yayi mutane idan kun gane wannan jama'a sai ku gane waɗannan halittu na mala'iku sanin haƙiƙaninsu sai Allah sai dai daga cikin abin da ɗan adam ya iya sani shine suna da fuka-fukai girman fuffukensu kuma Allah kaɗai ya sani adadin fuka-fukansu kuma Allah kaɗai ya sani wasu suna da fuka-fukai biyu wasu hudu wasu sama da haka gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya nufa sannan su ba su da janda irin ta sauran halittu wato ba su da jinsin cewa namiji ko mace sai dai kamar yadda muka ce an yi sassauci a cikin tauhidi gwargwadon harshenka in mala'ika mala'ika namiji ne a cikin harshenka kalmar ka iya cewa mala'ika jibrilu ya ce in kuma ya zama kalmar mala'ika a cikin harshenka kai kuma ta bayi zuwa ga mace ce babu laifi in ka ce mala'ika jibrilu ta ce ba dan kasancewar kamai da shi namiji ko mace ba sai yadda uslubin magana harshen ka ya kama jama'a mun fahimci wannan da kyau malamai sun yi sassauci ainihin akan wannan ka karanta alamul mala'ikatul abrar na dr Sulaiman al-ashqar Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan mun ji cewa farkon ilimi sai an yi haƙuri da wahala domin ƙarshen shi ya yi daɗi ina mun gane wannan ranar farko da za a fara biya wa annabi sallallahu alaihi wasallama karatun farko a ran nan sai da ya sha wahala wahalar da babu wani wanda ya fara neman ilimi ya sha irinta domin shi malamin shi mala'ika ne ina fatar mun gane da kuma ya zo ya fara irin yadda manyan malamai suke da izza kawai yi karatu da ya ce bai iya ba madadin a koya mai sannan a nemi yayi sai ya shaƙe shi yanzu fa ba malamin islamiyya ne ya shaƙe shi ba ba malamin makaranta allo ne ya shaƙe shi ba ba wai wani gardin almajiri ne ya shaƙe shi ba a'a mala'ika ne mala'ikan kuma mala'ika jibril ya shaƙe annabi sallallahu alaihi wasallama har annabi ya ce sai da ya ji ya galabaita sannan sai ya sake shi ya ce ya yi karatu idan kun gane wannan jama'a haka al'amarin ilimi yake daraja waye kai manzon Allah daraja duniya da lahira babu waye kai shi falala ko a cikin makka ko a cikin laraba ko a cikin qurayshawa babu amma kun ga da za a fara biya mai karatu sai da ya wahala ina ma'anar wannan maganar kowane ne kai in ka je neman karatu dama ka ɗauka cewa na daga cikin tsarin neman karatu ɗin akwai wahala a ciki akwai kaskanci akwai wulaƙanci Abdullahi dan Abbas kamar yadda al-Imam Ibn Abdul Barr ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi yace Abdullahi dan Abbas ya taba samun wani mutum cikin mutanen Madina yace mishi wane zo mu tafi neman ilimi ga manya-manyan malamai cikin sahabbai sai wannan mutumi mutumin Madina yace kai Ibn Abbas kai sakarai ne yaushe ba mu tafi neman ilimi ko mun zama malamai wa ma zai san mun zama malamai ga manya manyan malamai a musulunci irin su Abubakar da Umar dan mun yi karatu waye da mu da mu Ibn Abbas ya ce sai na rabu da shi ya ce sai na je na dukufa neman ilimi in shiga gidan wane in shiga makarantar wane in je zauren wane ya ce wallahi wani malamin in na je wurin shi biya karatu in na samu bai fito ba sai in kwanciya ta a kofar gidan shi a ƙasa ya ce in sa hannuna in ta da kai in ta bacci iska tana ɗibo ƙasa tana zuba mini a tufafi idan malamin ya fito sai ya tashe ni sannan ya biya min karatu sai ibnu abbas ya ce amma fa ka sani martabata da darajata da kusanci na da manzon Allah ya kai in ne sallama malaman nan su fito su biya min karatu saboda sun san ni waye yace amma ban taba zuwa na kwankwasa malami na kofa ba yanzu ka duba kaskanci babban mutum ba ƙuraishe mai daraja irin abdullahi dan abbas amma ya kwanta a bakin titi ya kwanta a ƙofar gida a ƙasa ƙura ta zo ta watso mishi ƙasa guguwa ta zo amma da aka waye gari yau a musulunci babu malami kamar abdullahi dan abbas masanin alƙur'ani tun daga cikin sahabbai bi shahadatil awwalina wal akhirina wa bi shahadati sayyidil awwalina wal akhirina amma me ya kai abdullahi dan abbas ga samun wannan daraja jama'a haƙuri a farkon neman ilimi saboda haka jama'a sai an yi haƙuri dangane da harkar neman ilimi a farkon rayuwa sannan sai allah madaukakin sarki sai albarkaci wannan ainihin harka ta neman ilimi din allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan ladabin magana ga malamai ko da sun yi magana mara daɗi yanzu irin yadda mala'ika jibril ya magana da annabi iqra annabi da ya tashi bai galati ba sai magana cikin ladabi dan haka ko da malamin ka ya daka maka tsawa kai in ka tashi sai kai magana cikin ladabi muna samun haka daga cikin abubuwan da muka karanta sannan babin da muka karanta ko kuma karatutukan da muka karanta jama'a sun fassara mana cewa ilimi in ka dube shi ta wani nau'in nau'i biyu ne akwai ilimin sanin Allah akwai kuma ilimin sanin halitta ina muke samun haka daga ayoyin farko da aka fara saukowa annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce iqra باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم waɗannan ayoyi in kai musu kyakkyawan dube ka zauna kai nazarinsu da fassarorin da malaman farko suka yi musu za ka gane ayoyin suna ishara zuwa ga ilimi nau'i biyu ne akwai ilimi na sanin Allah shine ilimin addini akwai kuma ilimi na sanin rayuwa halitta da kere-kere da makamantansu ashe wannan kalubale ne akan cewa kada musulmi su zauna ba su san ilimin addini ba ba su kuma kware game da ilimi na ainihin rayuwa ba musulmi kan su kwaikwayi kafirai su kafirai ba su da ainihin addini don haka a cikin addinin su babu ilimi babu shagaltuwa da ilimi na addini wannan ya nuna kenan jama'a ashe a samun kanmu da muka yi a ƙasa irin wannan ta Najeriya to muna buƙatar wani syllabus na tsarin karantar da ilimi ga 'ya'yan musulmi ba irin syllabus ɗin da ke gudana yanzu a Najeriya ba ba don kuma ba syllabus ɗin da ke gudana a Najeriya idan aka saka yara a makarantar firamare har zuwa jami'a daga ƙarshe za su waye gari ba su san komai ba a cikin addinin Allah ina fatar mun gane ashe wannan yana buƙatar kenan a samar da wani curriculum da wani syllabus da wata manhajar karantar da 'ya'yan musulmi karatu wanda zai dace da addininsu da kuma rayuwarsu kamar yadda aka samu manyan malamai daga cikin tabi'ai da tabi'u tabi'ina da manya-manyan malamai da suka zo daga baya-baya za ka ga malami malami ne na musulunci kamar wa kamar al'imamu ibn rushd sannan kuma kwararre ne game da abubuwan da ya shafi ilimin rayuwa ka samu gogaggen malami na musulunci kamar ibnul qayyim sannan kuma biologist ne ya kware game da ilimin sanin tsirrai da ilimin sanin halitta ka samu gogaggen malami kamar ibnu taymiya malami ne na musulunci kuma likita ne ka samu kamar irin su farabi da makamantan ire-iren waɗannan suna nan da yawa manya-manyan malamai ne na musulunci amma kuma malamai ne na kimiyya irin su al-Imam Fakhruddin Razi irin su Al-Ghazali waɗannan sun kware a cikin karatuttuka na addini sannan kuma sun san ilimin rayuwa shin sun je sun yi wata makaranta ne ta addini sannan suka dawo suka zo suka yi wata makaranta ta rayuwa a'a wannan zai ci dogon zango a rayuwa jama'a a ce sai ka je ka yi karatun addini sannan ka dawo ka zo ka yi ilimin rayuwa ko kuma ka je ka yi na addini na rayuwa sannan ka dawo ka yi irin na addini abin da muke bukata jama'a shine muna bukatar ƙwararru daga cikin mu su haɗu su haɗa fasahar juna a yi aikin taimakekeniya ma juna a fitar da mafita wannan kuma yana da wahala dangane da tsari na gwamnati jama'a ina son ku tabbatar da wannan ba don komi ba saboda musamman mu a jihohi irin jihar kaduna jama'a allah ya saka wa masu mulkin mu tsoron arna wannan tsoron arna da suka samu kansu a ciki shi yasa sun kasa kataɓusa wa musulunci komai duk abin da aka ce mu musulmi ne game da tsari ya kamata a yi kaza game da tsari ya kamata a yi kaza wanda wannan tsarin ba ruwan shi da arna amma sai su wakilci arna a wurin wannan maganar sai to ai kar ku manta cewa akwai wasu waɗanda ba mu ba in an yi wannan abun ba za su yadda ba amma su kuma arna sanda za su shigo da nasu tsarin jama'a ba sa tunanin cewa akwai wasu waɗanda ba su ba don haka ba za su kawo ba kawai duk abin da so ga ya dace musu sai su kawo yanzu dan Allah jama'a ba za ku yi mamaki makaranta irin ta madam Theresa Boya a nan Zaria Tabo wannan makaranta akalla yanzu ta kai shekara 25 zuwa 30 a garin nan amma har yanzu uniform din da ake dinkawa yan makarantar nan uniform ne irin na kafirai ‘ya'yan sarakunan garin nan, ‘ya'yan gwamnoni, ‘ya'yan ministoci, ‘ya'yan manyan garin nan, duk baki ɗaya suna makarantar tabo ne, amma ba a sa sutura irin ta musulmi sai sutura arna, sai sutura kiristoci, sai sutura ‘yan musha. Sariza boya ba ce wa musulmin zariya kara ba, ba ce wa sarkin zazzau kara ba da yake saka ‘ya'yan shi a nan, ba ce wa iya da dagaci da wane da wane kara ba, ba ta jin kunya kuma haka ta tabbatar kuma haka yar gidan sarkin zazzau za ta sa guntun siket ta je ta zauna kuma haka ɗan sarki wanda gobe shi ake sa rai ya zama yana kan kujerar ma'aikin shi haka zai je zauna a tebur da guntun wando ko kun fahimta jama'a to amma yau musulmi da a ce zai je makaranta a inugu jama'a ya ce za a rinka ɗinka jamfa da dogon wando ko kuma doguwar riga da dogon wando da hula sai a ce ba zai yiwu ba a inugun ba zai yiwu ba in ma har yayi arna ba za su kai 'ya'yansu ba don haka ya ku musulmi musamman musulmin zaria ba ku da bukata akan makarantar tabo ko kaɗan dukkan mutumin da ya kai ɗan shi makarantar tabo ko wata makaranta da ya'ya za su bayyana tsiraici jama'a ya san cewa ƙarya ike wa Allah ba shi da hujja a nan zaria ba don kuma ba saboda a a matsayin da muke a yanzu akwai makarantun da za su ba da nagartaccen ilimi za su ba da ingantaccen ilimi tare da kula da mutuncin addini da kuma tarbiyya amma makarantar tabo ba ta dace ku kai 'ya'yanku ba makaranta ce da ake sa wa 'ya'ya tunanin kafirci da sutura da tarbiyya ta arna to lallai ne dole ne musulmi su tashi su fitar da wani tsari wanda zai tafi da daidai da tsarin addinin musulunci jama'a amma ba daidai ba ne a ci gaba da zama a haka din nan kawai abin da arna so kawo a karba sannan game da tsarin musulunci da tarbiyya ba a da katabus Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan waɗannan gaɓoɓi da muka karanta har wa yau suna nuna mana cewa karami ya girmama babba ina muka samu haka aisha in ta zo faɗin sunan khadija tana girmama ta tana mutunta ta tare da cewa dukkan su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita kanta aisha ta san cewa khadija babba ce sama da ita to lallai ne karami ya rinka ainihin girmama babba sannan miji ya rinka girmama matar shi koda wajen kira ne da wajen magana a ina muka samu haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da gida sai rinka cewa zammiluni zammiluni a lullube ni a lullube ni yana fadin ta da kalma ta sannan kuma karatun da muka yi a baya jama'a ya nuna mana cewa tsoro na ɗabi'a yana iya samun salihai da annabawa kuma wannan ba na ƙasa ba ce sadda aka jefar da macizai a fadar fir'auna sai annabi Musa ya tsorata eh wa aujasa fi nafsihi khifatan Musa kunna la takhaf innaka antal a'la tare da kar amanta fa sai da Allah ya horar da annabi Musa tukuna ya fara ce mashi me a hannunka wa ma tilka bi yaminuka ya bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa hiya fiha wa liya fiha ma'aribu ukhra yace sanda ta ce tana da amfani tana da kaza sai Allah yake jefar da ita yana jefar da ita sai ta zama maciji da ta zama maciji sai juwa zai gudu sai ce kai Musa dawo la khafu ladayya al-mursal manzanni ba sa tsoro a gabana annab Musa ya ji tsoro tsoron me tsoron maciji duk da wannan tadribi da horarwa da aka bashi fa da aka koma filin mukabala suka sake ɗiban igiyoyi suka zubar da tsummokarai da menene suka zubar suka rikida suka zama macizai me ya faru sai ya sake jin tsoro amma duk da haka sai Allah ya danna zuciyar shi a wannan halin in ba manta ba manzon Allah da ya dawo me yace wa Khadija na ji wa kaina tsoron mutuwa ko tsoron hallaka ko wani abu ya taba hankalina aha ashe yanzu yadda muke zaune din nan duk gashi ustazai ne mahaddata qur'ani masu aiki da sunna masu salafiyanci da miciji zai fado wurin nan da gudu a tarwatse sai dai a ce to jama'a ku dawo an samu wani namiji ya rike shi ku dawo ku dawo yawa ba za a ce yaya ina imanin ba tsoro na ɗabi'a wannan ana bai wa mutum uzuri a kan shi ina fata an gane kamar yadda wani lokacin za ga kadangare ya zo ko bera da ya shigo sai ga mutane suna tuntsiriya suna take bukarinsu ina fata an gane to wannan tsoro ne na ɗabi'a ba a aibanta mutane ainihin akan haka ina fata an gane gashi kuma ayoyin alkur'ani suna cewa ta khafuna an yatakhattafa kumun nasu musulmi sun taɓa samun kansa halin karanci da rauni har suna tsoron kada kafirai su darkake su ashe kaga duk wannan tsoro ne na ɗabi'a to irin wannan tsoron in mutum ya ji ga wani kaga wani narkeken kato ya riko gora zai nada maka sai ka gudu ka ce wani kana da imanin kuma a wannan imani baya hana tsoro na ɗabi'a ina fatan mun gane kamar yadda duk yadda mutum ya kai da girman jiki baya hana ya ji yunwa ko kishi ko ya ji gajiya ba za ga mutum da rushe shi yadda ya yana luku luku kuma ya ce yana jin yunwa a ce to ga cikin ka a cike a yana iya faruwa ina fata an gane Allah ya taimaka saboda haka wannan babu laifi dangane da haka sannan jama'a ba ku manta ba a cikin alkur'ani Allah ya amfani da kalmomi waɗanda suke na tsawa ne daga ciki akwai kalmar kalla to malamai suka ce duk inda ka ji kalla a cikin alkur'ani to wannan sura makkiya ce a makka aka saukar da ita domin tsawa ce ake wa kafirai a madina ba a yi kalla ba saboda madina dandali ne na mumine masu son biyayyar Allah to ita kalmar kalla ana iya amfani da ita ashe ba don tsawa ba sai don kawar da kai daga tunanin da kake na kuskure zuwa dawo da kai ga tunani daidaitacce ina muka samu haka da annabi ya zo ya gaya wa khadija maganganun da ya faɗi sai ta ce kalla kallon nan da ta faɗi ba daka mai tsatsi ba ba cewa sai kai ba a'a abin da take nufi a'a yadda kake tunanin ba haka bane don haka ashe ana iya amfani da kalmar kalla ba a matsayin tsawa ba a matsayin dawo da gyara tunanin mutum daga kuskure zuwa abin da yake daidai ina fatar an gane sannan kuma har wayo karatuttukan da muka yi a baya sun nuna mana cewa idan matsala ta faru wadda ta rikita al'umma ana tafiya wurin malamai ne masu karanta littattafan annabawa ina muka samu haka khadija da al'amari al'amari ta tafi wurin dattawan gari ta tafi wurin su abu talib su ne dattawa fa ba mutanen banza ba ne su ko a jahiliya su abu talib amma ba a tafi wurin su ba saboda me saboda su yan al'ada ne in aka je cewa za su yi to shi kenan a sa wani ya tsallaka shi to a je a samo ganyen tumfafiya a kaɗa mishi a goshi waɗannan yan al'ada ne kaga ba ta tafi wurin su ba sai ta tafi wurin masu karanta littattafan annabawa ashe idan matsala ta faru malaman da ke karanta littattafan annabawa su ake zuwa gurin su don haka wannan ya nuna mana kenan matsalar da ta taɓa faruwa a zamanin imamu maliku aka taho gurin imamu maliku ana ƙarfafar wannan maganar kenan cewa hatta malaman na sunna sai na sunna da gaske jama'a matsala ce ta faru a zamanin imamu maliku wata mata ta rasu ashe baiwar Allah ce saliha ce sai aka kira wata mai wankan gawa ta zo ta ne mata wanka tana cikin yi mata wankan gawa da ta zo daidai farjin mamaciyar sai ta sa hannu sai ta bugi farjin haka sai ta ce da wahala farjin nan bai yi zina ba sai hannun ya makale a jikin farjin aka yi juyin duniya hannu ya ki fita aka je duk malaman madina aka yi ta neman fatawa kowa ya ce a karatun shi bai kai nan ba bai taɓa sanin wannan jawabi ba bai san addu'ar da za a yi ba bai san maganin da za a jika ba masu maganin gargajiya ma karshe dai sai aka ce to a tafi wurin maliku dan anas shine yake yawan bincike game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ji ina mafita game da wannan al'amari jama'a kun gane wannan da kyau haka al'amarin ya faru da aka tafi wurin imam malik sai imam malik ya ce to yanzu in kuna son a yi maganin wannan fitina sai kun kawo ita matar mun ji daga bakinta aka ce algafata malam ai hannunta ya matsale a jikin farjin gawan ne ya ce to ya za a yi sai a san yadda za a yi mana a kori kura ne amalanke ne baro ne dai a san yadda za a kwaso su haka aka zo aka kwaso su aka kawo su gaban imam malik da gawa da mamai mai wankin gawa imam malik ya ce baiwar allah ina gama ki da allah da kike wanke gawan nan baki faɗi wani abu ba ta ce ba abin da na faɗi sai dai na bugi farjin na ce da wahala farjin bai yi zina ba ya ce to kin ga kin yi mata kazafi ne wannan kalmar kazafi ce cewa da wahala wannan farjin bai yi zina ba kazafi ne amma da ike ba ta da bakin da za ta kara kanta ko ta yafe miki shine allah ya soke da rahama sai ya sa hannunki ya makale jikin farjin aka ce imam malik rahama ya ce i yau da allah bai so da rahama ba sai batta sai ranar kiyama a yi hisabi yanzu allah ya bayyana ta ne don a faɗi me za a yi mata aka ce to yanzu me za a yi ya ce hukuncin kazafi ne ai bulala tamanin haka aka bankare ta a bankare ne a kwance ne a durkushe ne to hannu dai na jikin gawa aka yi mata bulala tamanin ana gama bulala tamanin sai hannunta ya fita daga farjin to daga wannan lokaci ne ake imam maliku kirari da cewa la yufta wa malikun fil madinati babu wanda za a sake neman fatawar shi ba sab mai sauran jawabi kuma dai maliku na madina ina fatar mun gane na biyu a zamanin sayyidina ali wata matsala ta faru mai rikici aka haifi wata yarinya ko wani yaro haka maganar take aka haifi wata yarinya ko wani yaro ga nono ga kuma farji ga azzakari azzakari yana fitsari farji yana fitsari ga kuma gemu ya fito ga kuma nono aka kasa gane wannan namiji ne ko mace ne don malaman fiqh iya fatawarsu sun ce in ya faru haka sai a bari ya balaga in ya balaga in aka ga cewa haila na fitowa daga cikin farjin amma maniyi baya fitowa ko kuma azzakarin ba ta tashi ga nono ya fito ga haila na fitowa sai a ce mace ce wasu suka ce a dubi gashin kan wasu suka to amma wannan duk abin da namiji yake da shi yana da shi duk abin da mace take da shi tana da shi to wannan ita ce hakikanin mata maza kenan to duk malamai aka rasa ya za a yi to ya za a yi din mai sauki ce amma matsalar ubanta ne ko uban shi ya mutu za a bashi gado gadon wa za a bashi na mace za a bashi ko na namiji in ba gado ne tashi ba ba sai a bar shi ta ba ta mazan shi ba tunda an kasa gane kanshi to amma gado ya tashi ya za a yi a bashi rabon namiji ne wasu za su ce ai mace ce yana da yana haila wasu za su ce a bashi na mace wasu za su ce ai namiji ne yana kaza shine aka tafi wurin sayyidina ali da aka je wurin sayyidina ali sai aliyu ya karanto ayoyin alqur'ani farkon suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah ya ku mutane da ya halicce ku daga rai ɗaya shine annabi Adam daga jikin wannan rai ya halicci matar shi ya dakatar da ayar daga nan sai ɗauko hadisi sahihi wanda Imam Muslim ya ruwaito shi sai ce a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ku bi su a hankali ku tausasa musu saboda me saboda an halicce su ne daga ƙashin haƙarƙari a ƙashin haƙarƙarin kuma daga can sama wurin da ya fi lankwasa da doro don haka kullum a bankare suke a karkace suke ra'ayinsu bankararre ne ra'ayinsu fandararre ne ba su da abin nan sai aliyu ya haɗa waɗannan abubuwan sai ce to cewar an halicci mace daga jikin namiji hadisi kuma ya fassara cewa daga ƙashin haƙarƙari ne aka zara to daga ƙashin haƙarƙari sai aliyu ya ce don haka halittar ƙashin haƙarƙarin namiji ba ta daidai dama da hagu ba don an zare ɗaya an yi mace mace kuma tun da ba a zara ba tunata yana nan daidai wa daida don haka a je a kirga kashin haƙarƙarin wannan mace ko wannan yaro da aka je aka kirga sai aka samu wannan guda takwas wannan guda bakwai sai aliyu ya ce namiji ne kun gane istinbatin sayyidina ali tunda dai annabi adam an zari kashi ɗaya to duk namiji za a samu nan ya cika nan bai cika ba mace ko ba a samu nan ya cika nan ya cika to yanzu kun ga ire-iren waɗannan rigingimu suka faru sai malamai masu karanta littafan annabawa don haka da matsala ce matsala wannan abin da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gani menene wannan su Abu Jahal ba za su iya sani ba waɗanda suke su ƴan daban gari ne balle su Abu Talib waɗanda suke ƴan gargajiya ne tsofaffin al'ada sai ta ce a taho wurin malam warakatu ma wannan warakati din yana karanta littafan annabawa har ya je ya buga ya shiga ya fita har ya iya yaran har ya zo yana rubuta littafin yana fassarawa yana wa'azi yana jawabi to sai ta ce wannan a je wurin shi in aka je wurin shi zai zama yana ashe wannan ya nuna kenan jama'a dukkan matsala in ta faru a addini ko a rayuwa masu karatun littattafan annabawa su ake zuwa gurinsu 'yan siyasar yau na daga cikin kuskuren da suka yi musamman 'yan siyasar mu na Najeriya shine idan matsala ta faru a Najeriya sai su ce a je a samu malamai masu rubutu waɗanda suke tsubbu da waɗanda suke bokaye shi yasa ko ga al'amari yake rikice musu ba sa zuwa wurin malamai masu karanta littafan annabawa su ce yanzu game da harkar tattali na Najeriya ya za a yi yanzu game da harkar ciniki a Najeriya ya za a yi ya za a yi game da matsala kaza game da matsalar lafiya game da matsalar ilimi game da matsalar aikin hajji ya za a yi game da matsalar sai a ce sai a je a ɗibo wasu dukunkunannun malamai jama'a waɗanda aka aje su a kujerar jirgin sama ko zama ba su iya yi ba sai a je a kai su a ce su ne za su yi addu'a matsala jama'a idan ta kai matsala kafin addu'a aiki ake fara yi babu yadda ne ba za su yanke wutar gidanka ka zauna kana addu'a sai ka je ka biya bil tukuna in an kwashe waya ka je ka biya kudin waya ka biya kudin reconnection back sannan sai ka zauna kana addu'a Allah zai sa mutanen nan su zo su hada mana yau kan mu kwana da duhu to addu'ar ka kayi ta akan gaba kenan ko mun fahimta jama'a saboda haka matsalar Najeriya jama'a yanzu ba matsala ba ana neman malaman addu'a bane ana neman waɗanne malamai ne ke karanta littafan annabawa waɗanda suka san matsalolin da suka faru a baya sai a haɗo a ce to ya za a yanzu a fuskanci matsalolin nan na gaba jama'a kun gane wannan da kyau yana daga cikin abin da Allah ya taimaka a gwamnatoci irin na kasashen Saudi Arabia jama'a idan matsala ta faru sai a ce a je a nemi malamai su ba da shawara su yi bincike game da kaza su kuma malamai in suka tashi binciken su in abu ne ya shafi harkar kuɗi sai su ce su waye masu harkar kuɗi ku zo mu yi muku tambayoyi me ake ciki in malaman suka haɗo waɗannan abubuwan sai su dubi a addini ina matsayin wannan abun sai a gabatar da gwamnati rahoto sai ku ga gwamnati ta ɗabbaka shi ne sai kaga kowa yana jin daɗin harkar tattalin ƙasar to amma munan sai a ce a je a tura wasu su je su yi addu'a eh su yi addu'a ƙasa dai ta zauna lafiya ƙasa ta zauna jama'a wanne zaman lafiya ne a ce ƙasa ba a yaƙi ba a wani bala'i amma kuma mutane suna cikin yunwa suna jin haushin masu mulki suna fatan Allah ya saukawa da masu mulki bala'i tun daga zuci har baki duk ɗan Najeriya kwana ike da fatan Allah ya saukawa da sarkin garin su masifa duk ɗan Najeriya fata yake Allah ya saukawa ciyaman da local gamman da wane ne bala'i da masifa duk ɗan Najeriya da haka yake kwana sai ɗaiɗaikun da ba a rasawa me yasa saboda matsala ta yi matsala kuma ya ga babu shirin a gyara matsalar shi muna ba ku shawara in dai da gaske kuke ku rinka nemo malamai masu karanta littafan annabawa kuna neman cewa mecece shawara akan kaza yaya ya kamata a yi yaya ya kamata a yi ku duba duk malaman da gwamnan zamfara wanda ya gabata ya tattara gwamna ya rima duk malaman da ya tattara gaba ɗaya jama'a ba su mishi amfani ba daga dr ibrahim ahmad aliyu sai malam salihu abubakar wannan na nit ko na agri su kaɗai ne ya ce waɗannan ne kawai suka amfanar da shi ni da shi yake gaya min wannan magana yau ba a wuce wata guda ba ya ce bayan haka duk sauran malaman cin sadaka suka yi suka tafi bai ga amfanin da suka tsinana mishi ba me yasa saboda sauran yan addu'a ne yan a zo a ce ne ya rima Allah ya ƙara maka girma Allah ya ƙara girman carbinka Allah ya ƙara kasin bakka ya rima Allah ya maka tazarce ya rima Allah ya sa ka zama kaza amma waɗannan zama suka yi za su kashe wata da watanni su yi bincike a rubuta mai littafi guda a ce ga yadda ya kamata a yi da kaza ga yadda ya kamata a yi da kaza wallahi sadda yake faɗin wannan magana bai san yadda nake da Dr. Ibrahim Ahmad Aliyu ba bai san yadda nake da Malam Salihu Abubakar ba balle a ce ya yabe su ne a gabana dan ya gana wani magana ce kawai ni da shi ta kama kuma duk tsofaffin gwamnonin nan na haɗu da su daga cikin tambayar da nake musu ranka ya daɗe yaya ka ji mulki yaya kuma ka ji saukan mulki yaya kuma ka ji rashin mulki da haka muke farawa mafi yawancin gwamnonin Najeriya na haɗu da suna yi musu irin waɗannan tambayoyi da yawancin su ma na sa na'ura na ɗauka bidiyon su da audiyon su na yi documenting ma'anar wannan magana garin irin wannan ne shine yake cewa babu shakka daga ciki dai kam ya ya ga rudani rudani irin na malamai to anan ne ya biya buga malaman bom gaba daya yace duk baki ɗayan malaman ba abin da suka kare shi da shi sai hanya sai ce sai waɗannan guda biyu kawai sai na ce alhamdulillah kun fahimci wannan da kyau jama'a kuma har yanzu gwamnan da ya zo yanzu abin da yake faɗi da bakin shi cewa ike yi abubuwan da aka rubuto mishi daga tsariya daga wasu malamai su ne kawai yake so ya bibiya su ne abubuwan da aka yi a bisa ilimi da fahimta sauran zuwa aka aka yi ta addu'a kawai aka yi ta hayaniya aka taso aka ci wake da shinkafa da dafaffiyar taliya na fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sannan sai kuma muhimmancin koyon ainihin wato harshen wahayi muhimmancin koyon harshen wahayi yanzu mu musulmi akwai muhimmanci mu koyi harshen larabci jama'a don haka jama'a kada musulmin da ya zauna bai koyi larabci ba kuma larabci in ka tashi koyo jama'a ka koyi larabci ba da dama da tarkibi na alkur'ani ba ka fahimtar da dama daga ciki don haka akwai muhimmancin ka gane abin da suke kira language and national or international development yadda yare yake juyawa yanzu irin wannan hausar da nake ba irin ta ake a ƙauye ba sannan in ka koma kuma wannan hausar da nake yi ya'ya da za su taso shekara ashirin mai zuwa ba irin ta za su yi ba ma'ana harshe yana juyawa da yadda al'umma suke tafiya tsawon zamani da kuma cuɗani da wuraren da suke samun kansu da makwabtaka da suke da wasu kabilu da makamantan haka ko mun gane wannan da kyau jama'a to jama'a muna ba ku shawara dangane da muhimmancin koyon harshen larabci kowane musulmi ya daure koyi ainihin harshen larabci sannan dadewa da tsufa na kawo na kasar halitta kamar makanta a ina muka fahimci haka aka ce warakatu tsoho ne tuku har ya makance ashe wannan magana ta me fa'idarta shine akwai sadda zaka ga tsoho ne mahaifinka dan shekara 70 ko 60 ido ya makance to wannan ka tafi neman maganar magani domin nassin qur'ani cewa yake wa man nu'ammiru nakisu fil khalq wanda duk muka rayar da shi zamu nakasa halittar shi kana nan hakan nan wata ran sai ga hakorinka ya faɗi kamar chalk me yasa tsufa ne kawai ba fanfara bace dan kai shekarar ka 60 yanzu ko 70 kana nan zai ga